zuwa gaci don wasu aikin su su ta kowa safe da yammaci to ba zai sa nasara ba wallahi sai dai a yi ta firgici don ko yahudawa su suka fi da wannan don su ci kasuwa ba a barin sashe a dan sashe haka an bar gaskiya na alkur'anin nan in mun haka za mu wahalta duniya to somin tabi ne in muka je kiyama ranar gaskiya Allah ne ya faɗa a shaddul azam na nan mai hauhawa ƙaryar ɗagute wallahi ba abin da ba za su iya mana to mu ce musulunci sak shari'ar mu ƙur'ani ne zai mana idan mun yawa Allah abin da ya so to shi ma zai mana za mu gano canji a rayuwar mu har kifin da yake ruwa mu kyale fifofi da inda za su kai mu a rayuwa kun ga an yi PDP an yi APC ba wani canjuwa kuma an yi farar hula an yi soja ga wahala na karuwa yau har wasu 'ya'yan su su da abinci sai dai su ce a unguwa kunci ya yi yawa ana faɗi gara na bara akan bana babu kudin omo ba na sabulu wasu sun hada dirkina babu ruwan famfo wuta da magani ba hanya ko ina saboda rashin hanya ana ta aksidan su ba su da damuwa kowa ya tashi idan ya zo shi kamfen karya zai mana sai ya ce fa a zaɓe shi har famfan fura wani ya ce zai mana sarkin alkawari yana hawa kawai jini ya zai mana idan ka ji ka kauce in ko ka ji ga wahala nan na zuwa masu siyasan nan idan ka lura kowa buri ne kuɗi wallahi ba su da adalci wancan ya ce wancan ya magudi wanda ma ba haifa ba duniya tana nan kai masa shimfiɗi ya zo ta aure shi aurenta babu dada babu barkawa na kai lalace wadararsa al'ummar najeriya yau kowane mai mulki a zamanin su sai wahala ga danniya amma aka zo zaɓe ana ta kokowa wasu hayaniya ka zaɓi macucinka da sunan maceci ta da rayuwa wasu suna zaɓen ƙabilar su shi zai musu taimako sai wasu su ce gara ɗan garin su dan shi za su yi sammako maciji da na gida da na daji sara za su yi kunjiko kai wanne ka zaɓa ya sare kai wanne ne ba mutuwa a cikin wannan tsari babu na gari ku ji ko da ko ɗaya dan dimokuraɗiyya har da da zalunci ne bai ɗaya ƙarya ƙarya ce duk kwalliyar da ta yi kaɗan ta bi gaskiya a yadda rasulun la'ayi za mu yi muga canjin rayuwa ai shari'ar Allah ba irin ta zamfara ba in yaudara irin ta manzo na annabinmu wanda ya fara da kira har aka yaƙe shi ya sha wahalhalu kuma ya ƙi ya haƙura a kafin ya nasara akwai abubuwan da suka rika faruwa ku zo mu tawaye a rayuwar mu yin haka yau shine yafi mu ce marka marka shi muke bida ba ma son yayyafi gwamnati in ta fito za ta nuna ƙarfi yau ita ne tafi to ko ta harbi wasu mujinin su zai zama taki a rayuwa a batun biyan haƙƙi na ma'aikata ma ko ba ku lura ba yau gwamnati ta kasa a ɗau kudin wata wasu ma ba su ƙoshi ba sai ka ga mai kaki yana tabka kwace kuma bai damu ba a karɓar cin hanci babu tausayi harbin 'yan garuwa ga 'yan majalisu kuna gani da su aka samu shiga uku yau kowa na wahala su a wata su dan miliyan harsha uku ga tati miliyan alawus talaka ba na ɗari uku wani babban bakin ciki su zo gida a je a riƙe musu gaisuwa shari'ar qur'ani a ƙasar mu ita ce tsarkin rayuwa yau jama'a suka ce siyasa suke so za su riƙe uwa sai ka ga yana dangwalawa hannunsa yana rawa ga rana ga yunwa ya koma gida kuma bai da na dabbawa. an ce kuri'ar kama kaminka da na ji sai na yi godiya na duba sahun zaɓe ga maza da mata sai na yi waya an ce addini muna yi da mata sai na yi dariya ya na ga gun zaɓe kun fito da mata me yake faruwa wani ya ce yan shi'a ba ku zaɓe to ku yi mambana ku zaɓi buharin nan mai gaskiya ne shi ba razana kuma gashi musulmi ne dan arewa mu kan ba wahala bana kuma gaje ga adali dattijo mai ilimi ba damuwa to wanda ya na can ya zauna gobe ba kuma wanda ya zaɓi buhari ya zaɓi basso ko ba ku lura ba shari'ar qur'ani wansu ya taɓa mulkin bai yi ba su tsarin kafirci suka gangame wai shine rayuwa sun ce ba bambancin addini yan najeriya a kullum magana su sai su ce ƙasa ɗaya al'umma ɗaya makomar ma ɗaya ce in baka yarda ba je yi tambaya in haka ne dan me muke ta bin su ne su saka mu a damuwa me ban mamaki da rashin rabo talakan Najeriya ga mafita a ƙasa kun bar ta kun kama hayaniya an bar Qur'ani an kama janar wai ne gaskiya to ayi dai mu gani inda ba a ƙasa aka shakkar kokawa neman mafita har gobe malam zazzaki na gira, ga jirgin tsira in ya tashi malam ba maganar jira da ra'amar Allah muka haushi ba wayo ba gagara mai neman nama kar ka tsaya fa jiran kan zabuwa